ofishin shugaban majalisar dattawan najeriya dr abubakar bukola saraki ne ya shirya taron inda shugabannin al'umma sarakunan gargajiya hukumomin tsaro da na yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ƙungiyoyin sa kai malamai da kuma ɗalibai da sauran masu ruwa da tsaki za su tattauna kan matsalar da nufin ɗalibu mafita sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu shine ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku We deceive ourselves if we do not accept that we are part of the problem and not the solution. When a senior politician, a governor, or a senator ya ne muna yaudarar kanmu ne kawai muddin ba ma faɗa wa kanmu gaskiya matuƙar ba mu amince cewa muna takarwa wajen ƙaruwar wannan matsala yayin da ya zama manyan 'yan siyasa kamar gwamna da sanata da ke da alfarmar samun kariya daga jami'an tsaro amma duk da haka za su ce za su samu kariyarsu ne daga 'yan banga da ke cikin maye kenan wani irin sako muke aika wa jama'a how many of your colleagues do you know who have thugs on their payroll who buy drugs and give thugs so that they can protect them nawa ne a cikin ku suke ware albashi ga yan banga kuma su saya musu ababen sanya maye da nufin su ba su kariya daga yan hamayya don haka shugabannin siyasa su ne babbar matsalar mu da matasa sun gano cewa ya fi riba ka zama ɗan banga domin tafiyar da rayuwarka cewa da kullum you have area boys on drugs Major General Salamai na da ke ba da shawara ga shugaban majalisar dattawan Najeriya kan sha'anin tsaro ya ce la'akari da karfin dangantaka tsakanin ta'ammali da miyagun kwayoyi da sha'anin tsaro da zaman lafiya a ƙasa ya sanya shugaban majalisar dattawan shirya wannan taro. Sanin kowa ne cewa duk abin da zai sa mutum ya fita daga taitayinsa daga hankalinsa to fa ba inda ba zai samu kanshi ba. Hadda yin laifuffuka manya da ƙanana ah, saboda haka wannan taro ah, shi shugaban majalisar ah, dattawa na najeriya ya ga cewa abin ya addabi najeriya ya fi munana arewa kuma ya tsananta a kano shi sa muka ga cancantar ba ma kawai a taron ba a taron a kano da ta Mai Kana Madaki na Jami'ar Bayar Kano masanin halayyar dan adam kuma kwararre kan bincike game da sha'anin ta'amali da ababen sanya maye ya ce akwai bukatar mahalarta taron su yi nazari akan dokokin da suka shafi wannan fanni. Dokokin da suka kasance suna yaƙi da miyagun kwayoyi a ƙasar nan wasunsu sun tsufa. ya kamata a ce an sake su so wadda da majalisa ya kamata ta ta kalli da suke akwai domin babban matsalar mu ita ce ba ƙananan yara da suke shan kwaya da ganye a cikin lokunan mu da ƙauyukan mu da unguwannin mu da garuruwan amma su waye suke kawo waɗannan miyagun ƙwayoyin suke raba su taron wanda shugaban majalisar dattawa da kansa ya buɗe za a kammala shi a gobe talata idan Allah ya kai mu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya.